On behalf of the Chief of Defense Staff, I welcome you once again to Defense Headquarters. Daraktan cibiyar samar da bayanai na irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi na hedikwatar tsaron Najeriya kenan Major General Musa Dan Madami ke jawabi a taron manema labarai ɗazu-ɗazun nan. Da yake je ne aka kubutar da sauran fasinjojin jirgin ƙasar nan da suka rage a hannun 'yan ta'adda. Mun tambayi General Musa kowace hanya aka bi aka kubutar da su? The most important thing ya ce abu mai muhimmanci a nan shine san ana tsare da waɗannan fasinjoji kusan watanni shida kenan rundunar tsaron najeriya tare da haɗin gwiwar wasu hukumomi da kwamitin da shugaban ƙasa ya kafa mun samu nasarar kubutar da waɗannan fasinjoji To general kun yi gumurzu ne ko kuma wace hanya aka bi wurin kubutar da waɗannan fasinjoji? Now in the course of operations we tell you that there is what we call both kinetic and non-kinetic operations. A irin wannan aiki akwai hanyar karfin soja da kuma hanyar da ba ta karfin soja ba a saboda haka a wannan din an bi hanyar da ba ta karfin soja ba ne shi yasa ma kaga an kubutar da su cikin aminci salin alin in ka ce sai na gaya maka dalla-dallan yadda abin ya faru wannan zai ƙara jefa fasinjojin jirgin ƙasan da ma iyalansu cikin garari amma nan gaba kaɗan zan gaya maka duk wani abin da kake son sani akan haka at appropriate times whatever details you be told so just have patience shi ma daraktan labaru a hedkwatar tsaron najeriya major general jimmy akpo da yake zaune yayin wannan taro na manema labarai na tambaye shi ko zai ce wani abu akan kubutar da fasinjojin jirgin kasan ya ce akwai wasu abubuwa guda biyu na ƙarfin ƙasa da ake amfani da su don tsaron ƙasa ana amfani da abubuwa biyun tare ko kuma daban-daban a don cimma abin da ake so na muradin ƙasa ka sani wannan fa babban kwamiti ne kuma akwai matakai na sirri da aka bi wurin kubutar da waɗannan sauran fasinjoji tambayar ka kuma kan me ya faru da 'yan ta'addan wannan amsa ce da ba za ka samu amsa ba ita ma a halin yanzu amma dai ka sani tabbas duk wanda ya wa ƙasa laifi to ko tantama babu za a kamo shi kuma ya fuskanci hukunci. committed any offense against the nation will definitely be fished out and will be brought to book. Kalaman Major General Jimmy Akpo, Director watsa labarai na hedikwatar tsaron Najeriya. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.